Amurka a Washington DC. Jama'a masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa rediyo sannan kuma za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau 29 ga watan Afrilu na shekarar 2022 za mu magana ne akan al'adar kayan sallah da ake yi wa 'yan mata da samari. da yake zarauma masu saurare muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakin da za su yi mana bayani akan wannan al'ada amma a ƙasar Nijar. Sannan muna tafe da shirinmu na kwalama. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu fara ne ba tare da ɓata lokaci ba. Za mu leƙa zauren tattaunawar mu a da magaran ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari da baƙin da ta gayyato mana. Wata al'ada da ake da ita a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar. a daidai wani lokaci na azumi yawancin samari na kaiwa 'yan matansu sukarin azumi inda ake hada dabdala da ya kumshi sukari kwai madara lemun kwalba ko jus shinkafa taliya indomi kifin gwangwani tarkace dai kala daban-daban za a kai su ne gidan su budurwa ko kuma zawara yayin da ita kuma wadda aka kaiwa wannan abin arziki za ta mai da martani inda za ta hada gato wato kek da yagwat da cancan ta kai gidansu wannan saurayi ko bazawari na hira da wasu 'yan mata da aka kawo wa wannan sukari na azumi sunana firdausa to malama firdausi an kawo miki eh, kayan azumi an kawo sar mai na mida mina ne aka kawo lemu da sukari da madara da shadda kaziyo uku da kwai kaziyo biyu mm. da sukari kaziyo uku da shadda gizina to kamar eh, wannan shadda kayan sallah ne ko kayan sallah a gaba kayan sallah a gaba wannan kawai haɗo su ne aka a cikin kayan sukari to dama an taɓa kamci ko wannan shine karo na farko shine na wari shine na wari to shi wannan sauran na kun daɗe da shi shekaran mu uku ras uku kenan shine zai ɗauke ki ko a shi zai hufa da ki Allah a to shine zai hufa da ki eh. kenan dai kin rike alkawari ko a shi ma ya rike tun da na rike kaɗai ce kuma ya kawo ma Eh. kin tabbata eh me yasa kika ce menene hujjar ki na kin tabbata ke kaɗai ce kama ni da na san baya bakarya kuma ya ce ni ɗaya kama kenan na riƙe ya bana shi ma ya riƙe baya kai ma ba wata in bani gidan uwayenki ya kawo mm. gidan uwaye na haka ya kawo mm. to yanzu kuma menene ke kuma zaki kira ma wannan eh, kyauta da ya miki ina shirin da in ya gato in kai shi ma gidan uwaye kek kenan ko mm, kek baki mishi kamar ke ma mai yawa ne zaki duba na a zo a gani zaki kek ɗin. Mm. Mm? eh kwarai sosai ma kuma ina ne zaki kai gidan mummai shi gidan iyayen shi mm. yanzu kenan kawai sai zancen aure a yi zancen aure ya miki zancen auren ya miki alkawarin mamma ta yake shirya ta yi magana da babana kawai a hoto a yi shi tabbata yanzu kenan kuma kayan sallah a gaba a gaba kayan sallah ɗaya nan da sati suna na maryam to maryam kin samu kayan azumi? Mm, an kawo kayan azumi. An kawo min sukari ɗan aure. An kawo min kaziyar lemu biyu. An kawo min kaziyar ƙwai biyu. An kawo min bawon shinkawa. Wannan shine karo na farko da aka kawo miki wannan kayan azumin? Ka ba shi ba ne mm. Wannan na shekara uku ne ana kawo. Shekara uku ana kawo miki? Mm. Mutum guda ne yake kawo miki koko daban-daban? Mutum biyu ne. Samarin? A'a Maryam. Mutum biyu? yanzu shi to su biyun ne duka yanzu suka kawo miki to su biyu duka sun ka duka sun kawo to shi gudan me ya kawo shi gudan ya kawo lemu da sukari na oika zai biyu da shadda gizina to uwata maryam yanzu kin ce mutum biyu to kuma yaya ne a ciki wa zaki aura na aure ne ko ko samari ne dai shaka tafi na aure ne kuma duka ina su. duka kina su? Mm. kin taba ganin mace ta aure miji biyu a ni dai za a rama mun daga ciki to wanne ne yanzu za kike ganin za ki aure a ciki wanda Allah ya sa rabo na ne kin ce hadda shadda to kuma shikenan eh, kayan sallah ne ko ko kayan sallah na tafe a wannan ado ne na ciki a gaba za ka kayan sallah yana baya kuma su biyu duka za su kakan sallah yi mana to ke kuma yanzu menene zaki musu zan musu gatuwan kai gidan uwayensu cincin mm. kowane kowane amma za ki kashe kuɗi ke ma ko mutum biyu? Eh, mana a kashe musu kuɗi tun da su ma sun kashe. Suna na Farida. Ko malama Farida ko kin samu kayan azumi? A wallahi na samu. To dami dami. An kawo mini lemu bigi guda hudu da kaziyan kwai guda biyu da wanga madara lakstar guda biyu da wanga mayonnaise guda ɗaya. Wane ne ya kawo miki saurayi? Saurayi na kawo shi ɗaya ne ya kawo miki koko shi ɗaya ne kuma shi ɗaya nake so shi kaɗai ne gare ki eh shi ɗaya nake so to dama an taba an saba kawo miki irin wannan kayan sallah a lokacin azumi eh ana kawo wannan kari na biyu ne bara ma an kami ne to shi wannan shi ne ya kawo miki koko wani ne ya kawo a'a ka na bara shi ya rasu ma wanga wani ne mm, da sabo ne akwai alkawari a tsakanin akwai alkawari tun da sun yi ma da su baba na haka kamar dai lokacin ne haka ake jira ko eh. to kuma yanzu ke menene zaki mishi ni ko ina so in gimi gato in kai mishi da gireba eh in kai gidansu tunda ni ma gidan mu ya kawo awa yanki zaki ba su kai ko ke ka mu mata ta da si in kai ko in kuma ba ta yarda ko da kan wata ma ko kuma ka wata gawata sai a ba su su kai eh in ba su kai to kuma kayan sallah a gaba ko kayan sallah a gaba yi mini ko eh mun yi magana da shi mm. ya ce wanga ko shadda ma zai siya mu ko kuma ko abin da nake so ko ban kuɗin na ce ko da abin da suka yi kawai yayi na jamila to jamila ko an kawo miki kayan azumi eh an kawo miki kayan azumi dami dami aka kawo miki kaziyan kwai hudu kaziyan lemu hudu da kaji da indomi da shinkawa buhu guda wane ne ya kawo miki saurayi na saurayi ne ya kawo miki mm. to shi wannan eh, shine karo na farko da aka kama ko da ma kin saba duk azumi ana kama duk wani azumi sai an kawo mini kuma shi wannan saurayin ne ke kama ki eh ne yake kawuwa. kun dade da shi ne shekara kuna mun kusa shekara biyu haka ne yake ki shi ne yake kawo mini yo yanzu wannan da ya kawo ki yana nihin kamar shi ne zai yi wufu da ke eh haka nan ne eh, eh ina aure shi kin yi alƙawari. na yi alƙawari. kamar eh, iyayenki sun san da shi sun san da shi hmm. duka sun san da shi lokaci ne ko ake jira to kamar yanzu ke kuma mine ne za ki ma wannan sauran ke ma dan ki nuna jin daɗin ki wannan kokari da ya miki zan mu shaka kayan sallah kamar menene zan mu shiga to mu shi yawur su ne zan musu zaki mishi kek da yagwat eh hmm. kuma kai mishi ne zaki ko kwa eh zan ba kanuna suka yi mishi to sai dai a ɗaya waje na hira da hajiya rabiliyon wadda ita ma ta bayyana mun wata al'adar a lokacin azumi wato al'ada ce a nan niger yaran mata idan azumi ya kama za su rinka kai kunu da abinci da dai wasu kayan marmari gidan iyaye ko kuma ga dattijawa na unguwa iyayen kawarka ko kuma iyayen mijinka uwar ɗaki da dai sauransu su kuma wanda aka kai wa abincin nan to za su hada gara su kai gidan ita wannan yarinyar mace da ta kai musu wannan abin alheri ga dai irin bayanin da hajiya rabiliyon ta yi wa shirin yau da gobe to mu al'adar da muka sani fara da iya mu wadda mu aka mu uwayenmu suka mu da abokan uwayenmu zamanin mu mu gara ake miki kina gidan mijinki to yasa ake gara gara ake miki gara abin da yasa ake yi mijinki in lokacin watan azumi ya kama sai ya dauki sukari ya kai ma uwayenki sukari yake doka ya kai ma uwayenki kuma dris in kin yi abinci kya zuba ki kai ma uwayenki kunu ne tuwo ne dan nama ne ka dafa ka zuba ka kai ma uwayenka wannan jin daɗin wannan abin na uwayenka da kamsu su kuma in aka ce gobe sallah ko yau sallah ko kwana biyu sallah ko satin sallah duka ana yi sai a a miki gari a miki na tuwon lamshi a miki gari na tsaki tamar a miki eh, shinkawa ce makuroni ne kulkule ne mai ne gishiri ne aron maji ne kayan miya ne duk abin da kika sani kayan miya wanda kika sani gaba ɗaya ake gama gara ake ɗoka zankam gara ce ma mu a zamanin mu ake ɗoka akai gidanku akai miki gidanki akai miki gidanki wannan kayan abinci ne gaba ɗaya zungudum gaba ɗaya uwayenki suke haɗawa ko kanwal uwarki ce ko uwarki ce ko eh, iyal uwarki ce haka ake gama ko yal ubanki ce ko kanwal ubanki ce wanda dai kika ma wannan abun wanda mishi ke karraba ya musu wannan harka ta arziki dukan su sai a gangama wannan kayan gaba ɗaya a kawo miki to na gani kamar wasu ba uwayen bane ba ma suke kamar irin latijawa na unguwa ko kuma uwayen kawayen ka wanda ka ba abinci da sauransu su ma suna ai ba sai uwaye wannan kuma daga yaran ne na zamani mm. zamanin ne ba irin na da ba mm, a da a da yara akwai yara da suke kai kunu ko ba haka ba mm. yara an ka kai ma ka kunu ka da makwabci yanzu kamar ni yanzu na kada kunu kwano sai in hudda biyar in hudda goma makwabtan wani namu tsahi tsahi tsahi tsahi tsahi duka me yasa yanzu yara suke shan wahala in ka tashi kana yawo da ciki da goyo kana shan yaro a hannu wanda zai rike ma ɗanɗanka a makwabta baka in kika dafa abinci kawai sai ki zamana ki cike kadai baka da dan kwano ɗaya da zaka hudda sadaka ka kai ma makwabci ko ka kai ma latijan unguwa ka yi uwar daki ka yi aminiya ka yi wanda ko baka nan gidanka sai a diba maka dan mutunci a zamana a tsare maka to shi yasa yara yanzu wani lokaci sai ki gani da ciki da goyo da ɗa a hannunka kana shaye da yaro saboda baka yin wannan alherin baka yin wani alherin wa zai rike maka danka wa zaka ba danka ya rike maka wa zai kula maka da gidanka da iyalinka shine matsalai shine yasa kika gani abun ba irin na da da na yanzu ba ɗaya bane ba yara kan menene mu bamu san menene wannan na yaran zamu amma yanzu ma akwai masu yin wannan abun akwai wanda suke zuba tuwo a kwano su yi tuwo su yi miya daban su yi kunu su kada madara da yawur yawur kin wannan su yi mai dan karan kyau su kawo maka kai kuwan ba butulli ba ai ya zama tilas lokacin sallah ya kai dan wani biskit akwai wanda suke dan cincim haka da gato akwai wanda suke shine ai na cimki dan cincim da gato wani dan biskit kai ka ka zuba ka kai ma ya kuma su kuma samari mu wanda muka sani a da gaskiya ba mu san ba na samari ba mu san ba in kai in san mai ya ka maka sukari kai biskiti ka kai mishi yanzu wannan in ne ya maye wancan in na uwaya yanzu wannan shi ya hana ayi wancan kin da suke yi shi hana ayi wancan kin in sar me ya ka maka sukari amma kuma ba kowa ba ani na ga diya wanda samarin suke kamun sukari kayan duniya ma a bayan mota ma tili da tili ba a maida kamar wa kamar tukuici ne in mutum ya maka alheri ka mishi tukuicin zai ji daɗi shi ma in sallah ta zo sai ka mishi biskiti ka mishi dan alkaki ka kai mishi to shi ma ba kowa ba ke su zamani sauya yake yau da gobe ce sai Allah yanzu dai gara irin ta da babu ita ma gara irin ta da babu ita ba kowa ba ke gaskiya ni dai yanzu a shekara 20 ma ban gaba ana yin wannan gare gara a da gara ake yi sosai kamar an ɗauki amarya makwabta abokan arziki ake kira yau za a kai garar wance gidan su wance sai a gangamu gaba ɗaya kap gurin an yi sallah a zaun rana ta yi sanyi ko da sahi sai a kwashi kayan wannan gaba ɗaya kap a kai miki kayan ki gidanki kuma wanda ba uwayen ba ma wanda aka ma alheri shi ma dole sai yayi abokan arziki ma suke rike maka abu ka arziki ma sai garal wanta an kai garal wanta jiya wanta ta ma wanta gara ta sallah mm. wanta ta ma wanta gara ta sallah sallah ake ta gara sallah ake ce mata gara sallah ake cewa mm. haka nan ne ake yi mm. eh. amma ban san ba kuma yanzu wannan harkoki da aka canza duniya ta canza yanzu samarin ma sun yi dan sukarin su ba a musu din sun yi dan kayan sallah su ba a musu yanzu ɗaya eh, eh, suna yin cincin din da dan kek da gato suna kai ma samarin suna dan yi kadan ah, kadan ko to ah, to to kin san shi haraka duniya sauya sauyi sauyi wallahi baya ga waɗannan abubuwa duka da aka yi a yanzu haka dai wannan gara kamar yadda hajiya rabi ta faɗa ya ɗan rage ba sosai ake yin su ba wato dai zamani ya kawo canji yanzu dai wannan na 'yan mata da ake kawo musu kayan azumi haɗe da kayan abinci irin su shinkafa kwai taliya indomi kifin gwangwani madara da su jus kala-kala shine ya maye gurbin wancan al'ada ta da sai kuma bayan wannan kaya to su waɗannan samari ko kuma bazawarai za su kawo wa 'yan matansu ko kuma zawarinsu kuma kayan sallah wanda shi ma za a haɗa kayan sallah wanda ya amsa sunan shi wanda ya ji sunan shi za a haɗa musu kala-kala duka abin da ya kamata na 'yan mata na ko kuma zawarawa a haɗa musu wannan kayan sallah wannan saurayi ko kuma bazawari zai kawo waɗannan 'yan mata ko zawara kuma a haɗa musu kayan sallah a haɗa musu goma ta arziki to irin al'adar dai da ake yi a nan Nijar a wannan lokaci na azumin watan Ramadan kenan a haka ne abin yake. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai shirinmu na kwalama. bisa na barkamu da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke yau muna tare da hajiya halima muhammad muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya Hajiya yau kuma me za mu girka? Sauraro Assalamu alaikum mu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Nan miya ce tamu ta ƙasa Najeriya. amma ta gefen kudancin Najeriya. To ja je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji eh akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi in ji yarba suke kiranta sai a nemi su ga kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta yau idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken akwai mai haske eh akwai eh, tumbi mai haske akwai kuma mai duhu ka kaura eh, wa mai duhun na kaɗe ka ɗauki mai hasken tun a dama ta farko an ce miyan nan farace eh farace to ana ko mai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi ɗanye akwai mai haske kin fahimce ni eh. in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi eh ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish shan kifin na farin na mm. uwar gida na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na ganan na dan mai dan duhu duhu nan mm. ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin ta a tarugu yalo mm. a tarugu mai ruwan dorawa uwar gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana buƙatan sinadarin ɗanɗano tana buƙatan gishiri tana kuma buƙatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa zabo da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya ba. to a farko uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hautsina shi sai ta ɗebi sa sinadarin ɗanɗano sai ta barbaɗa wargida idan ta tsana tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin nama wato ya salala naman ya ɗan fara ya kama yauwa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka an taya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada alama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta mm. zuba don uwar ta zuba a wannan lokacin uwar tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo hmm. ta cire naman kusan shi ma haske gare shi kuma yana da ɗan wato dai da yana da bawo kuma ana cin bawo amma a wannan hmm. karan a cire har bawon eh, ya zama tsoka kawai ke bukata eh. sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta ɗauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh. wato stockfish kenan eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwargida gida ta wanke shi na zafi wani lokaci yana zuwa da dan kwari kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai buƙatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mm. mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin mm. ya wadata to sai uwar gida ta dauki ta. to amma je ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an da an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to zu ba sa bukatan wa'annan ba sa bukatan wa'annan da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda miyan je jirkita kenan dan samu wani kala to shi ainihin ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan ɗorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga wa albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito eh, ta shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh ta tafi ta rika yin wuta. wargaje zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rarrika jikinsa to haka shi yake to wannan shine white soup ne dai faran miya ne faran miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa mai lawashi ta dan dan watsa dai a ce dai ba dai kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai bai eh, wani kin ga zai ga kaman ka haka ta mm. ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka dan kanana kuma kulluna ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne ta dan mm. ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da ne ake cin sa eh to shi wannan miya wani za ta iya cin shi da tuwon samovita ko mm-hmm. kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma abu mm. dama kin ce <laughs> miyan na kudanci ne kare ko kuma na abu to amma tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za a ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci mm. to ka samu dan kudanci wato daddawa ma a yi irin nasu irin nasu shi nyamur yana da nashi yana da daddawan shi shi za shi gan shi an ɗauki kamar takaddan siminti a cikin shi suke saka ɗan kankani haka za ki ga sun ɗan saka shi a jikin takardar siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulla takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su to in za ka girki irin na kudu to ka eh, nemi komai na kudu komai na kudu yawa na arewa ne shi ma ka yi na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami da an sake wani abu za ki ga gaba daya miya ta turkice kuma dan idan kika je gida uh, bayarabe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki siyo to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashin ba za mu yi fruit in yogurt ne fruit in yogurt kuma uwar gida tana buƙatan ɗan kwananta mai ɗan faɗi da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana buƙatan kayan itace har wayo kayan itace da ya ƙunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin wato wanda yake a lokacin ake yayin su ake yayin su don ba wani akwai yanzu yau ba za ki gani ne da lemu wani lokacin wani abun babu eh ko babu gwanda wani lokaci za ki ga ya kare shi kan ma shi yafi wahalan samu mm. eh muna da dan matsalan shi a arewa don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai mm. kamar kin ga su gwanda mm. inibi abarba ayaba lemu mm. tufa mm. Um, ayaba eh, akwai pear eh, eh, wani mai kama da gwaiba wannan avocado din nan da ake cin shi a turanci da shi shi wannan yana kama da gwaiba ne wanda in kika yi kutsala a zaki ji shi ma shi yana da dan dan tsauta da sama haka ta kasa kaman gwaiba ya dan miƙe dan haka shi to shi ga shi ma duk in yana um, a lokacin mm. sai uwar gida ta nema shi yasa an ce mata duka kowanne za ka nema ka yanyanka shi kamar gidan suga duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka far ya zama fari ne zalla to idan uwar gida ta gama yankawa sai ta zuba a cikin roban nan da na ce miki uwar gida za ta nema mm. sai ta zuba idan ta zuba sai ta ɗauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan da aka hada a cikin wannan eh, kayan itatuwa da ta yanka eh, kwano kwanon roban ta ko mm. kuma eh, acrylic wanda wato wani da kuke ci a yawwa a turanci mm. yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din mm. to tunda ana iya duk shi ma salad din ne ai sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt ɗinki sai uwar gida ta juya yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a firiji ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta miƙa a sha kowa ta zuzzuba mishi a ɗan kananan har an gama ai a kuma kin ga zai kayatar eh. ga yogurt kana kallo amma ba kana so zaka sha shi ba ga kayan marmari kana kallo suna ta tsalle tsalle kuma an yanka shi iya yanda zai shiga baki babu wani matsala eh. sannan kuma za a da taru baki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci kila da rana ko da dare baya da wani lokaci ko kuma ga tsarin lafiya da gari za a samu abun amfani a jiki. <laughs> Jajiya mun gode. abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin sai kuma Daniel Brown da ya mana sauti kuma ya mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya. asalamu alaikum ya ‘yan uwana. Yau ga wata mai falala ya dawo mana. Sai mu ɗauki niyyar kyautatawa ‘yan uwana. Mu yi sadaka mu yi kyauta mu hannu da barna. Mu yi juriya. bisa shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risalar kalabina Muhammadi shi ne ya koya mana bautar kalikina Muhammadi hada da hurral Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farin